واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau litinin ko yau litinin muna sha takwas ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga marka zuwa madina wasu daidai da yau shida ga watan takwas miladiya dubu biyu da sha biyu a jiya mun kare ko mun tsaya ƙarshen suratun zariya a yau kuma za mu tsora tafsirin mu wato farkon suratun tsuri suratun tsuri tana da ayoyi ina jin guda arba'in da tara kuma sura ce makkiya kamar yadda malaman tafsiri suka ce hiya tisun wa'ar ba'una aya tana da ayoyi wato ainihin arba'in da ta a mawdu'u harfi topic ɗinta abin da suke koyarwa da karantarwa a da'awatu ilil iman kira zuwa da yin imani alawar su'ali wal ta. ka fuskar yadda za a yi ma mutum tambaya ko a yi tambaya ba tambayar da ake neman amsa ba tambayar wacce ce take za a jawo hankalin shi a nuna abin da amsar amma nema ne ma ya bada ita ko tilas ya yi da wannan amsa ɗin wato imani abubuwan da za a faɗa mata za su sa lallai ka yadda da cewa wajibi ne matan imani da Allah wato surar hiya uslumun latifun yana da tsari na magana wanda yake mai daɗi al-ma'asar wanda duk wanda ya ji zai karɓa da fahimce shi sannan kuma mudrakul lil uqul halin zancen da yake cikin wannan sura zance ne wanda yake duk mai hankali kan rufi da gane wannan abin da yake faɗi Qur'ani dukkan shi gaba ɗayan shi daga farkon sa har ƙarshe zance ne na Allah kuma tsararren zance mai daɗin karanta mai daɗin ji wasu turorin za ka ga an masu tsari yadda magana cikin magana ce da ko mai raunin hankali ma in yana zai iya fahimta abinda na kilifi mai karancin fahimta akwai turorin da za su zo lafazinsu mai tsauri ne sai mai jirgin ilimi sai mutum ya sanya tunani ke gano wasu abubuwan amma akwai surori masu sauƙin fahimta ko da fahimta mutum da jira ce zai iya ganewa wannan sura tana daga cikin irin waɗannan surorin Allah ya ba mu ikon fahimtar ta kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta da Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطوب وكتاب مكتوب في رق منشوب والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المكتوب مرجوك إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا نعم الله مكتبكي يسوى الطوري Allah kan rantse da abin da ya ko daga can halittunsa Allah ya ke rantsuwa da dutse mai suna tsuri wa tsuri Allah ya ke rantsuwa da wannan dutse wa kitabin masur Allah ya ke rantsuwa da littafi masuri wanda yake abin rubutawa cikin sidirori firatin mansur wanda yake cikin wani abin rubutawa manshur wanda ake buɗewa domin karantawa walbaitin mamur Allah yake rantsuwa da ɗakin nan abin rayawa wasakatul marfo Allah ke rantsuwa da sama wacce take kamar an rake da wata gwafa ko wani abu can sama ya rike ko bai rike ba ne saka rufin da ba abin da ya rike rufin Allah ke rantsuwa da sama almarfu madaukakiya wal al masjur Allah ke rantsuwa da teku wacce al almasjur mai ruwa cike da ita ko kuma teku wacce take ruwanta zai kama gobe alkiyama ya zama kamar feki yana ci waɗannan abubuwa da Allah ya rantsuwa da su jawabin rantsuwar shine inna a rabbika lawaqi lalle azabar ubangijinka lawaqi'un mai aukuwa gobe kiyama malahu min dafi babu wani abu da zai iya tunkuɗa wannan azaba yaushe yau makamur sama umaura lokacin da sama wato take tafiya tafiya irin ta shuɗewa kamar yadda giragizai ke tafiya haka sama ranar za ta yi tafiya وتدير الجبال طيرا ranar da zuwar waƙi su ma za su rika tafiya-tafiya wato kamar yadda ake tafi da ainihin garin ƙasa bayan an jike shi a ranar ake zuwa su za su rika tafiya wannan ayoyi an allah ya rantsuwa da wasu halittu na shi sannan kuma ya faɗa abin da yake so ya yi bayan rantsuwa ɗin amma yadda muka sha maimaitawa Allah ya kan ranci duk abin da so cikin halittarsa amma mu bayan su duk da za mu rantse haramun ne mu rantse da wani abu in ba da shi ba da Allah ko da zakin sa ko da suna, ya ko da sifofinsa amma ba za ka rantse da komai ba da wannan ba duk wata halitta komai girman ba za ka rantse da ita ba sai ka rantse da Allah man kana halifan fa nahlil billahi hauli yasmu kun da ya kasance zai rantsuwa to ya rantsi da Allah ko kuma ya shiru amma shi Allah ya rantsi da abubuwa daban-daban mun sha faɗin wannan abin da muka karanto a baya kuma a nan gaba ma haka musamman waɗannan surori na ƙasa za mu ji suna kunshe da yawan irin waɗannan rantsuwa ɗin ana Allah ya ce wa tsori ai aljabalin lalli kallama Allah alaihi Musa Allah ya rantsuwa da ni sannan wanda Allah ya yi magana da Musa wato a wani dutsen shine Hatsuri saman ta tashrifan wata takriman wata tazkiran Allah ya rantsi da shi ne domin ya girmama dutsen don ya karrama dutsen wani a mutunta dutsen kuma don ya zama tazkiran bima fihi min ayat dan ya zama shi kan shi dutsen wata aya ce daga cikin ayoyi na Allah da za a rika karanta su ana tunawa domin ban da ya shigo cikin ƙwar'ani ne da amanta amma da ya shigo ga shi shine wato ainihin dutsen nan wa huwa ahadu wato jibalin janna an ce yana ɗaya daga cikin duwatsu na aljanna wanda Allah subhanahu wa ta'ala a gidan aljanna domin girmama su kamar dutsen uku kenan wal muradu bihi tsuru wato tsuru kina'a abin da ake nufi da shi shi ne nan da ake kiran shi wato dutsen sina'a ko sina shi ne a nan ake kira da watsuri har yadda malaman tafsiri suka kawo kuma an kawo hadisai akan haka wanda suke nuna ingancin wannan magana wakila huwa kullu jabalin wato goniyar. a ko kuma yambutu shajaru almusmiru wasu malaman tafsirin suka ce a duk da shi masu dutsen da yake fitar da bishiyoyi a kan shi wani tsiro ke fita ya girma ya rayu kuma a kan dutsen ko ana ba shi wannan suna wa ma la yambutu falaisa da turin dutsen da baya fitar da wani abu na bishiyoyi ko ciyayi ba a kiran shi tsoro wannan dai fassara ce da cikin fassarar malamai amma dai magana mafi rinjaye kawai a kursi na shi ake kira da wannan sauna kada ko a garin ku ga wani dutse can wajen abuja da bishiyoyi a kan shi kuma san mambila da waye ka ce to shi ma sunan shi kenan an gane da kyau wannan dai fassara ce daga cikin fassarorin da malaman tafsiri suka yi amma shi ne wa tsuri ana nufin tsuri sina dutsen da Allah ya magana da annabi Musa a wurin. Kitabin Masu, Allah ya rantsuwa da littafi Masu ne, wato abin rubutawa kenan. Wato ainihin mutkinin kitabaci jisdorin masu fashin hurufin murakkabakin. Allah ya rantsuwa da wani littafi wanda yake da rubutu mai fitira fitira a jejjere da harufa wanda aka tsara su jami'atul kalimati harufa wato wanda yake ɗauke da kalmomi wanda sun haɗa ya fi harufa harufan kuma an mai da su jimloli an mai da su kalmomi kai kalmomin kuma sun zama ababen magana malaman tafi suka ce wa hubar tauratu kawai qur'an wannan littafi da aka ce wa kitabin matso Allah ya rantsuwa da littafi wanda yake rubutacce aka ce shine a taura wasu malaman ta suka ci a'a shine alkur'ani ko kuma dukkan dai Allah ya rantsu da taura da rantsu kuma da alqur'ani ko airihi kuma wani daga cikin littafin da ya saukar wa hukumin bin nisbati taurati al-alwa التي أنزلت على dangane da. in an ce a taura ne to shi ne al'alwa allunan nan da aka ba shi da musa aka kuka mashi da su alaihi salam su ne nan allah ke rantsuwa da su wa kitabin masu kun gane wa min nisbati lil qur'ani al musaf in kuma qur'ani ne allah ya rantsuwa da shi wa kitabin masu shi ne qur'anin nan ke hannun mu duk da wasu malaman tafsirin sun ce to ai an ce Musa. lokacin da aka saukar da wannan aya ɗin ko kuma wannan surar domin ke. ce ne mafi yawan shi ma ba a saukar da shi ba kaya ne da kyau balle har a ce a tattara shi a rubuta shi ya zama cikin musaf baya guda haka kaya ne da kyau to da haka sai dai a ce Allah yana rantsuwa da alqur'ani amma ba za a ce wanda yake cikin musaf wanda ya tattara qur'ani daga baki daya Allah yana rantsuwa da qur'ani tun da an saukar da shi a banki canza baki ɗaya shika tokan sannan kuma cikin wannan shekaru ashirin da uku ake ta sassauko da shi da manzon sallallahu alaihi wasallam za ka gama saukar da shi an gane da kyau filan za a iya cewa eh ma'ana wa kitabin masur Allah yana rantsuwa ma da alqur'ani din ba dole sai an ce da shi kafin wannan gaba ke da ba an gane wa taqra'u al mala'ikatu min al-lawhi al an ce a'a ana nufin abin da mala'iku ke karantowa daga lauhul mafu wanda wato ainihin abin da komai da komai da Allah zai halitta yake cikin shi da lauhul mafu abin da suke karantowan daga nan daga cikin shi Shi ne wa kitabin masu wannan duk fassara cikin da malamai suke kai domin su fito mana da wai ne ake yi da shi wato ainihin kitabin masu kuna ganewa wakila huwa huwa sahibul amal ومن آخذ ومن آخذ كتابه كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله wasu malaman suka ce da ma ake nufi kai shi ne abinda wato ainihin takardu da za a ba kowa na aiki shi an sani kowa cikin bayi ɗayan biyu ko ne za su sarki littafin ta ta dama wasu kuma ko za su karɓa ta hagu Allah ya samu karɓa ta dama wannan littafin da za ka karɓa shi ce shi ne wa kitabin maso littafin nan da aka rubuta shi ayyukan ciki kamar yadda muka sha karantawa a baya ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره زي جلسة أشكونا وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أنل ما كتابيا يا ليتها كانت نصابيا zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi ko wannan littafin shi ake nufi wasu kitabin masuwar anan wani shi ma malaman tafiri sun kawo wannan hasken tsari ta fahimta da faɗin Allah yake cewa a wata aya ce to aya ce kama da wannan idan shine a wani kurji lahu mai qiyamati kitaban yalqahu mansura to ranar kiyama ranar da za mu fito ma da bawa littafinsa yalqahu mansura ya shi gashi nan an buɗe masa shi mansuran a inda yake ƙararar zai biya karanta da kai mun sha faɗi cewa a wannan ranar da wanda iya karatu da wanda bai iya ba a ranar zai da littafin shi domin za a ce ya eh, kara kitabarka karanta littafin ka da kan fitinan a faɗi na fitar yau ma alaikar musiba ka isa da kan ka kai makan ka littafi domin za ka ga duk abin da ke gashi na a rubuce har bawa ya ce mali halin kitab la yubadiru kabiratan wala kabiratan illa ahsaha wai wani irin littafi ne na shi haka yake bai barin karamin abu su an rubuta kuma bai barin babu girma aiki sai an shiga. an gane da kyau to wannan wasu malaman da suka ce shi ne a nan wurin za ka ce wasu sai Allah ya rantse wa kitabin masu littafin nan wanda ya kasance aikin bayi kuma wanda kowa za a bashi wannan da duka bukara ta malamai duk wannan littafi da Allah ya rantse da shi a nan ke ɗauka ina ɗauka a taura ake nufi Allah ya rantse da wannan littafi da ba a nufin Musa wasu ma suka ce hada injila ya aka ba annabi Isa alaihi salam ga Qur'ani da aka ba manzo sannan da kuma ainihin a a mala'iku suke ɗaukowa wanda Allah ya ba su wanda su ɗauko daga lauyin ko. ko kuma a littafin aikin ka dukka Allah yana iya rantsuwa da waɗannan ababa da littafai fatan mu dai mu fahimci kullum aka ce Allah ya rantsi da abu to akwai abin da yake sai faɗi a baya ya rantsi to ce a faɗo ne ake sa a faɗi sannan a nuna maka girman abin Allah yana suna mana girman waɗannan littattafai da ya saukar ko kuma a littafin ka kai da ake rubuta maka komai da komai sannan Allah ya ce ainihin akwai aya da aka kara kan wata wata take wato cikin surbin takawiri da Allah ya ce wa su suhuku nushra da littattawa wato suhuku kaddu wanda za a watsu su gobe alkiyama yadda za a watsu su wancan da kowa zai samu a dama ko a hagu daga ikon Allah za a ka kaddin aikin kowa ba zuwa za a ba shi damar ka hagun kamar ke tafiya a duniya da dama zan karba ba haka da su ba a nan duniya ne ci ko ko wani za a turo shi wani kai mai ka mai ido ya ji kunyarta ka ba ka inda kake so ko kuma ka ba shi cin hanci duk babu wani shi na lafiya wato ainihin wa idan zo shirai ka ambaci lokacin da takaddun nan da za a watsa su daga ikon Allah. In aka watsa su shi ne shi kenan kowane wanda yake cikin ni'ima da alkhairi shi ta tausa makale mai ale damanka wanda yake shi kuma sabanin haka Allah ya kare mu shi kuma littafin zai tafi da makale mai a hagu ba inda ya iya ko mai makalan ma Allah yana so ya karɓa dole ya karɓa da hagu shi ne fa amma man kuciya aka yi aka yi jina'in abin mazuhu wanda aka bashi waye bashi mala'iku ne za su bashi ko yana so ko bai so dole ya karɓa shi sa daga nan ne za yi kokari ki ga littafin ka ki kiyama zama a dama anan ne yan cewa ba ki hatara ba kuma ka tsanci kanka ka ne littafin ka ta hagu to duk dai an ƙara sharhi ne a wannan domin a nuna mana yaya da al'amarin yake to amma waɗanda aka ba su ta dama su kan sai a ce ula'ika ka taba fi ƙuru da samun iman wanda littafin za ka ba su ta dama a ranar sai a ce wannan su ne wanda aka rubuta imani a cikin zukatansu a nan duniya sun tsaya can da Allah sun yi manzo sun aiki sun hana zuci su abin da suke so sun sa ta ta tafi abin da Allah ke so waɗannan za a ba su littafin su a hannun na dama Allah ya kama na cikin da za a ba Allah ya ce wani baitil ma'mur ko da ya tunda ake ce kitabun masur sai ake ce mai manshur a cikin littafin wato fi rakin arrafi aka fassara shi da cewa allazi wato ainihin arraku kullum ma yi kubu fi cikin da duk wani abu da ake rubutu a cikin fata cikin ana cikin arraf ku gane da shi wato kana au ghairihi fata ne a cikin ake rubutun ko ba fata ba shi malamin ta na kiran shi arraku amma malaman tafsiri galibi sun tafi da cewa rubutun da aka yi kan fata da aka geme aka goge ke aka gyara ta aka yi rubutu a cikin ake kira arrafu to shi da can kusancin da ƙwararri ya saukar da shi ne a harshen larabci kuma ga wanda yake balarabe kiran abin da wanda suke a wurin abin da ke da shi wani abin zai ta bayyana akan yi rubutu da akan fata ne kan duwatsu akan katako ko ce wani abu da za a goyi kama allo haka ake rubutu haka babban suke ce yin an suka da aya su sami fata buzu da suka gyara ta goge su rubuta ayoyi su sami allo wanda aka samu na kasa ko su rubuta ko su sami dutse shi ma gyararre a rubuta ba nan ana magana a rafa ɗin shi wancan littafi da Allah ya rantsuwa da shi wake tajin marko ke rakin sai aka ce manshur a cikin wata wato fata wacce ake rubutu a jikin saman shu wacce za a warware ta a buɗe domin kanta shi ne ma'anar manshu daga nasara ne abin da yana nannaɗe a iya buɗe shi yadda kowa zai iya karantawa shi ne ke rakkan manshu wancan littafi rubutacce yana cikin wato wata fata wacce take a warwarewa domin karantawa amma malam ya faɗaɗa ma'anar na ɗauka ba sai kwata ba har sauran abubuwa ba shi yasa sai ke ko da nisbati da tauraki abin da ake nufi in kan ɗauka don gane da tauraki ake nufin wasu littafin ya zama da alwa nufi uzda ala musa ya zama allo da aka sauka ma musa in kuma ƙur'ani ne to in ka ɗauka ba sai kwata ba to shine yau wanda aka fitara mana a cikin takardu ya zama gashi nan mutum gaban su kuke guda duk wannan shine ababen da wasu malaman suka fassara ma'anar rafin mansur din mansur ma'anar ɗan da ba a da ya karanta bayan Allah ya ce baitul ma'mur Allah ya rantse da gida rayayyen gida albai gida kenan al-ma'mur huwa samau thalitha wa thalitha aw sabi'a wato ainihin a bihiyar kaba shi ne baitul ma'amun wani gida ne da Allah ya sani shayar tare da ya saka mala'ikunsa ba a ciki suke masa bane ibada a ciki kuma gidan kama yake wasu malaman tafsirin suka ce yana saitin ka'aba yake yayin ka'aba saitin ka'aba to daidai nan yake ainihin a sama wasu ka ce a sama ma wato a sama ta uku wasu ka ce a'a a sama ta shida wasu ka ce a sama ta bakwai kun gane da kyau wato ya ne kabati wato ya zuruhu kulle yawmin sab'una alfa maliki kullum mala'ika dubu saba'in ne suke ziyartar wannan daki an gane da kyau wato suna zuwa ibi tsawazi wa salati domin su rika tsawazi kuma suna yin sallah sun malaya udu da ilaihi abada ba za su kare dawa ba cire wasu kullum wanda suka zo sun tafi wasu ruba don Allah wani in ka kalla abin da za ka kalla girman iko na ubangiji da girman kudurarsa da girman ababen halittarsa da yawan shi yasa sai ke ne kan kankan da kanka ka dawo ka da Allah ka bi dokokin shi ka fahimci idan ka kan gare ba fa kowa za ka cika kuma za ka riya lalata ba mun karanta da kuwa bayan hadisai ingantattu daga cikin cewa sama ita kanta sama a ƙarfi sama wa hukka laha an ta wato an ta ɗaɗa sama ta yi nishi ta yi ƙara kuma ya cancanta ta ƙara saboda domin abin da ke kanta na mala'iku ba inda za a ajiye da ya tsaji a kan kwanci akwai mala'ika a kai shi ne ma Allah su jada ko yana tsaye ko yana ruku'u a cikin wannan baitul ma'amur da Allah ya ranke shi a wannan wurin aka ce hadisi ne ingantacce duk musulun ya rawaito hadisin an gane da kyau cewa wannan taki baitul ma'amur taki rayayye wanda Allah ya ce ta mala'iku su ra shi da ibada to idan masallacin ku ka kaurace mai ba ta zuwa yana kai da ka ga kuma ba ka yi to Allah yana da wani aiki da kullum mala'ika dubu saba'in akwai ruwa da ta ce mala'ika dubu sannan da wannan ruwa da ta ce mala'ika dubu ta saba'in kullum za su zo suna sallah suna ma ubangiji da wasi a wannan wuri ana fahimta da ke kullum kuma idan suka zo suka tafi wasu ne za su zo su sun zo ke ne shi kenan wa ma ya alamu junu da rabbika lahu ba wanda ya san zawar rundunar ubangijin ka ta sai shi domin ka san wannan shi ka san girman Allah sai ba kowa ba ne in ki za ka dawo ka shiga taitayin ka kaji Allah ka bauta mai ka dawo kai ka guji azabarsa in kuma za ka hankale ka kangare ka ji ka kangare wa zo su ganin ce duniya ta zama kamar kajirai ke juya ta kamar kajirai ke so kamar wato wasu ijtihadi kamar ma su ne da cikewa kuma wajibi ma a ji su wajibi a masa da'a kamar ma yadda suke so Allah ke masu ana ganewa kamar ma abuwa suna tafiya ne duka umarnin su su su waye su da yawa ya suke ya masu cikin cokali suke in baka gane baka fahimci wannan hadisin tukunna kullum dubu saba'in za zo sun tafi haka Allah ya halittu kuma ka ake kullum to a ce in su ci bauta ma Allah ce ne kuma Zafin sun san Allah ya ba kawai su yi saboda ne akwai uku ukuba tana nan tana jira san ba su kuma ba gane da kyau Allah ya yanke shi ma da wannan rayayyen gida ɗin Abdul Mamur wanda yake kunshe da wannan mala'iku da suke raya su kenan an gane da kyau Allah ya ce wa saqatul marfu Allah ya yanke da Asaba, birji ba daukaki kawai haka ka fari yana to da qur'ani haka yake bayan mun karanta cewa sama da ne na hako da aidi haka zai muka karanta wani wurin a cewa sama'i wal ard kaza kaza wa sama'i wal ard wa ma bainaha kaza kaza nan kuma kawai wa taqul mawqu ala ran kedari ki madaukaki kawai taqafu shine rufi wannan al marfu wanda yake madaukaki amma a jinda malaman tafsir su fara ce ai al sama' kuma saman a nan ba ɗaya ba saman nan ce ba kan wata kan wata kowane rizi nasa ba rufi ne irin na gidanka ba ko na masallacin ku ko na kaza kaza rufin ku sai da aka sa filoli wannan aka yi bangaye ko oh, sannan ya iya tsaya. haka nan na ɗakin ta haka nan rufin sama wannan sakofin ba haka yake ba ba abin ne so kare shi sannan akwai rufin da sama ake sa ƙungiya daga kama can shi kuma a rike wani abu kan sama ya rike wannan rishin sannan ya sha kuma kamar ya yi shi ban banda rishin sama asa ba ku da suka rike sama wa ta kungiya da ta rike ta sama daga sama shi ne aka kira shi a takakul marko rufi wanda yake maɗaukakin rufin da abin da ya rike shi Allah yake rantsuwa da shi a nan wurin domin a nuna maka iko na Allah subhanahu wa ta'ala ai an gane da kyau shi ne a tsakakul marko a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allah sama a mahfuza wa hum an ayatina muridun wato muka sanya sama saqafan mahfuza wani rufi tsayayye ko sai da jikin kan ba su ba tsira sai shige huhuda ko wani rikici za a yi ta'in samu wani abu je mai illa amma rikici sama Allah ya ce ta kafan mahafuza rufi ne tsararre ba wanda ya ita shi ne hari bil hujja da harbi kuma kuma tana kiya kowa ne ne kuma da a cikin duniya ta wannan ko akwai wanda ya iya kiri sama ku ba mu labari ai an yan ta adaba su yi ake su wanda da ya yi ko an ce kokari su yi su ma al'umma ta kanci ko wanda ya taba kai masa mata adanci, sai zai huda ta Allah ya ce ya sanya shi waje annar sama a muka sanya sama ta kafan mafuzar rufi tsararri amma maimakon mutane su hankalta su ji tsoron Allah su san girman Allah su bi shi wahum an ayat na sai ga su game da kayan mu suna jigirewa Bukon ka dauka wannan ku aya ce dan uwa kai kana ganin rufi nan shi iri iri ba kai taba ganin wanda ya tsaya cik ba wani abu ba amma sama haka Allah ya halicci kayi shi kuma ba rufi ba sama ce har guda bakwai haka ya kayi shi wannan an maka ne dan ka ji wanda ya ɗin to da waɗannan halittu na ubangiji ya rantsi mutum. shi ne a nan wurin aka ce wa safatul marko da sama ba abuciyar ɗaukaka akwai fasara da aka ce wato ake ce ana nufin ma al'arshi al'arshi maɗaukakiya wannan ne fasara ba ita ce ta fi shahara malamai kama aka tafi fassara da aka kafa a nan wurin an gane da kyau na ma al'arfi ta ce faɗa kuciya a cikin halittun da Allah ya yi kamar guda bakwai sannan bayan su a kurkurciyar su da za ka ce duk ta haɗe su ta lamu su girma sannan sama da kurcin su akwai al'arshen su duk ce halittu babu irin ta wajen girma a cikin halittun Allah an gane da kyau sannan kuma mai wannan al'arshi shi kuma yake mana ya daidaita bisa kan al'arshin irin daidaitin da ya dace da shi shine subhanahu wa ta'ala wanda shi ya kamata in ka ga girman waɗannan halittun to shi kuma ke tsallaka ka ga girman shi domin su yin sa shi ya yi su ashe wanda ya abu shi ya kamata ka ga girman ka ko an gane da kyau yanzu wani ya ga kasuwar mota da yadda ake kira tun da ne ya wata kila mamakin sai ya koma ga shi kira mota Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahalicin halittu girman halittun in kai shi koma ka girman shi sai ka bauta mai shi ka ka sa shi da bauta ka ji tsoron sa domin samun rahamatu Allah ya kama dai a yau Allah ya ce wal bahari masdu Allah ya ce rantsuwa da teku shi addu'a al masduru wato ainihin al mamlu'u bil ma'i haka aka fassara ta ɗaya wannan masdu'in yana da fassara biyu wal bahrul masdum wato Allah ke rantsuwa da teku da take cike da ruwa cikin ruwan teku ba su ne irin na koguna ba sai da na ta ruwa zo da ita kowace ruwan nan musamman nan ma da za a yi in an gama sai yake tafiya ya haɗu an gane da kyau to ita shi ne Allah ke rantsuwa da wannan teku da kuma da take cike da ruwa kuma al-bahrul shine ruwa ne kuna da suka kewaye duniyar nan kuma da kyau wakila al-bahr mahzur ya'ani al-mawqu ko al-muqman bi manzilatin tannur al-mahzur Allah wani fatan wata fassara aka ce a'a Allah yana rantsuwa da teku ne wacce take za ta kama za ta kama kamar yadda kaskon tuya ranar da ake ruwan tsufa da wuta kawai ta kama a wurin da ke nan ke nan wasu su ci gaba a zina ruwa ke ci gaba da bulbula a wurin ainihin ruwa to haka nan wuta za ta bulbula a ranar tashin kiyama daga teku da ɗaya tekun za ta ƙone ta kuma koma wuta an gane da kyau to shi ne malaman tafsiri suka ce jirgin nan fassara nan kowace an yi ta in ta ce na baharin masdur ana nufin Allah na rantsuwa da tekunan nan yanzu da muke ganin duniyar nan da kudi suke cike da ruwa in kai kai fassara wal bahrul dauko wal bahr masdu ana nufin teku gobe kiyama tekuna gaba ɗaya za su kone su kama da wuta gaba ɗayansu wasu ayoyin suna fassara wannan da wancan ɗin a aka kasa in ka dawo ainihin duk za ka ji wannan ainihin wato bayani ɗin kamar nan cikin suratul kujeran ne ko an kawo ayin da suke nuna wannan ranar da ke ku gaba ɗaya za ki kama gaba ɗaya yadda ki ga ruwan nan shi kuma zai koma wuta ya kama Allah ta ya nuna mana wannan lokaci da irin wannan yanayi ɗaya to haka kuma an ka ɗauka wannan ɗin ta take da ruwa ta shi yasa duk malaman tafsiri sun yi fassara nan biyu kuma dukkan su an karɓe su a wurin malaman tafsiri za ku an gane waɗannan rantsuwa da Allah ya da wannan ababen halitta wajen guda nawa turi ko Allah ya rantsuwa da littafi da kuma abin ya rantsuwa da abin da ake rubuta cikin littafin sannan wato Allah ya rantsuwa da duki da ke son sai sai ki ko Allah ya rantsuwa da littafi da abin da ake rubutawa cikin littafin Allah ya rantsuwa da bacci ma'amu Allah ya rantsuwa da rufi na sama sannan kuma ya rantsuwa da teku abubuwa da mutum sa guda hudu sai ce inna azabar rabbika lawaqi lalle azabar ubangijin ubangijinka ana nufin ya muhammad shi an da yake ga mu wannan mutum mai karatu a yau shi ma azabar ubangijin ka ya kai mai sauraron karatu lawaqi'un ayla nazilun mustahiquhu ko bi mustahiqihi azabar ubangijin ka mai aukuwa ce za ta auku ubangiji cancanci shi azaba ɗin za ta auku amma kawai da cancanta wanda bai yake shi kuma ya bi Allah ba za ka farfe shi ba ko kaɗan gobe ranar kiyama wasu cikin al'arzi cikin inuwa ta umarni biye da yanayin nan yake da zafi da komai su ba zan su zafin ba saboda ne a nan sun ji Allah sun kiyaye sun waye aka lissafa ma saura aka ce shi ne mai kaza yaron bi tashi kaza shugaba adali waye waye wanda zuciya shi da ta'allake da masallaci wanda yake da shi da ɗan uwan shi soyayya dan Allah to duk waɗannan za su zama cikin inuwa su ba za su ji azabar nan ba wannan rana shi ne a nan ma aka ce eh, lalle azabar ubangiji kan mai aukuwa ce ga wanda ya cancanci azaba ɗin sai Allah ya ce ma na homi dafi ai an hukke nan shi idan ta zo mai wanda azabar ta cancanci ta auko mai ba shi da mai kuɗe mai ma na homi dafi ɗin ba nan ba ne duniya wani zai jelin shi wani ya zo ya fitar da shi wani ya tsaya mafi a amma da homin lafiya ba wani wanda ya sai ya zo ya tsaya shi zai fitar da shi ce ceto da ake yi kuma za su yi manzanni da su da kai shahide da bayan kwalla da su isa su yi ba sai an ce su yi a gane da kyau sai an ce ku ceta sai Allah ya ga da wanda za a ceton sannan sai an yi ma wanda ce ceton izini cetuwa ne yasa wanda azaba ta auka mai ana Allah ya ci malahu min ba wani ba shi da wani mai tun kuɗe masa saboda haka a wani ranar wannan zai faru aka ce yawma tamuru sama'u mawran ayyu ana taharraku wa tadu ranar da ainihin sama za ta ainihin duka juyawa tana motsi tana juyawa an gane da shi Allah ya ce yau mata kunu sama kal kaljuku wata takunin jiba kal'ahi ranar da sama za ta zama dukkan jinnan da aka wasa fata da shi a ayat muka ji ranar za ta zama sace nan babu kaljuku a shi ne nan samu za ta rika tafiya kawai a ciki. kamar a jinnan allah ya tafi da ƙarshen rana a takunin jiba kal'ahi ranar da duwar wakil da irin nan na rawa ce da Allah ya halitta da kakkafa ta tara da ji za su zama kalifinin mafu kamar gashin ragon da aka nike shi ake nike shi zama lukuliki gashin rago tun makon ya zama a nike shi ai bai da ƙarfi balle kuma a nike shi ranar da duwatsun za a barbaɗe su da ta kasan ƙasa da ƙasa haka za a tafi da su a kwanci kawai haka za a tafi da su a wani ranar ba duwatsun ba tudu ba kuri ba abin nan ta za ta zama sassafa sassafa kawai filin allah ne ke kai duwatsu a wannan ranar irin kafirai yadda za su cikin azaba ko ba wanda zai cin kuɗe masu Shi shine anan aka fi mana Yau mata muru sama maura ranar da sama za ta ka motsi tana juyawa tana tafiya sannan wata firin jibalu ɗaya su kuma duba su kuma da girman su kiran karfin su su rika tafiya da siru haba mansura yadda kusan barbaɗaɗɗiyar ƙasa ko iska haka za a barbaɗa da duwatsu a zalika da wannan zai kasance ne gobe alkiyama Allah ya sa wannan rana mu ga ita sai Allah ya ce فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون نعم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون الله مدعوك يتقويل يوم حدد المكذبين azaba mai tsanani a wannan rana ta tafi ga masu ayyata. azaba mun yi bayanin wailu jiya mako ma'anar shi wasu ce kwari ne na azaba cikin jahannama aka tattalin mai azaba azaba da ita ma jahannama tana neman tsiri da azaba cikin wani shi ne wailu wasu malaman cikin suka kira azaba mai tsanani shi ne ma'anar shi galibin malaman da haka fiye fassara shi wai don kai shiddi fa alabin tsananin azaba ta tabbata ga su ga masu karyatawa yau ma irin a wannan rana ai wailun lil mukazzibi da yau ma irin bana na azaba ya tabbata ga waɗannan da suke karyatawa ne shi da karyatawa ne suna karyata manzanninsu su zo masu da shi su karyata su annabi ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da qur'ani to kare ta shi ko kuma su kare ta qur'ani to masu wannan wa Allah ya ce bana ya tabbata da azaba mai tsanani a gare su a wannan rana allazina hum fi khawdin yal'abun waɗannan waɗanda suke cikin kutsawarsu da fatan su suke kawarji suke wasanni shine allazina hum fi khawdin yal'abuna wanda suke ai hauli da ma'ana barke ne wanda suke cikin farka da kandiyarsu da gauniyarsu ya da suke ta shagaltuwa su an su ga dama sa kuke ga zamanin nan kajare suka gane lallai hanyar raba musulmi da musuluncin su ba a ce kai ku daina musulunci ba kai ku daina sallah kai ku daina ajiyar a'a a kirkiro abubuwa na mawaki na la'i a yi al'abu ga gane yi al'abu da ko a cikin abuwa nawa ne iri iri haka tijiyar iri iri a cikin waya ne a cikin ina ne ka je ka gala kawai su ba wai ka je ka yahudanci ko ka kiristanci ba ka je bar addinin ka shi kenan lokacin sallah ya ka yi cikin lokaci ba ka saba ma Allah ko ba ka saba ba Allah ya ji shi da kai ko ana azumin nan ba ka tattara hankalinka kan azumin ba ka ci gaji da ka tafi kana ta shigan banza Allah ji fushi da ke ko to irin irin waɗannan ki dai kawo abin da zai sa Allah ci da kake kiran su gama da kai to da kuma sadda kake kawo mu Allah kai ne da dokokin sa to shikenan ka zama tuwon ki shi a gurin dama san iya ta ka daraja da mutunci kiyaye dokokin Allah ya ka ce Allah ya kaunace kai ko ka sannan kawo daukin sa duk da za ka maka hari amma daga kake tabbaci ta hanyar sako su dama maka ya Allah ne ba su da wani wazabi a wurin Allah ba su da kima da daraja a ziraki su da suka gano wannan shi yasa sun gano ga hanya mai sauki ga wani hanyar yaki da za a ci yakin ba wani maganar ke an zo mu an kashe mu mu an rikin shi ne mu bijiro da abubuwa na wasanni da shagalci da kwakwalwa da harkar fasikanci da fasikanci da lalacewa mata a fito da su karara tsirara kinan ta abuwa na wasannin da dama ba san su ba a wasan wasa ba wasa irin wanda wai a aji kara maka lafiya da kai kamar yanzu da abin da ta yi ai wasa ba kaza akwai na shaki da wane ne eh akwai ko a dattan akwai wasanni na wanda suke na na shaki da kara karfi da lafiya ko sai da ba irin wannan ake magana ba wasan da zai kanta hankalinki gaba ɗaya ke nesa da mahalli idan ke ka wajen gaba ɗaya sun isa da da kuma sun yayi musamman zamani ce da na sai yawan kusa da ɗakin ka ta samu wani tashakin sai a yi magariba ba ka san magariba ce ba saboda ɗakin da su shiru ga abubuwa ga waye ne ta kukkule kifi suke sha ma kiran sallah ma ba ta ci ba to ana nan ma kokari ake kiran sallah ma a hana shi wasu wuraren su za a yi sa lasu a cikin masallaci saboda wai ka a yi da mutane kiran sallah wani abu ne na da a da, ba ku ci mala'ika masu mala'ika suna ji a filin jeji kai ta lokacin sallah ya yi ka yi alwala ka kira sallah ko kai kaɗai za ka sallah suna kin sallah in kai mala'iku za su ji su mata a dukkan tsaye halittun allah ji za su ji kuma sai kuma kana cin gari mutane dan kan tara mutane kawai jayaran mutane suke da kuma zai za ka sallah ba a jejin allah ma an ce ka kira sallah amma halin da ake so kina kai al'umma musulmi wai kada kada hankali mutane ana yawan kiran sallah yana firgita arna su dama a nabi abu shedan idan aka kira sallah ta Allahu akbar Allahu akbar yana ci zai ji da gudu ba zai daina ba har in inda kina jin sautin kaga wanda za a ce wai bai so wai ba mai wai kiran sallah yana tada hankalin arna saboda haka ya kamata a rika sanin abin nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ne a nan wurin huduba yadda aka nuna mana lokacin abinda da su kafirai waɗanda za a yi ma'azaban nan bala ya ce aka san su ne allafi na hun ke haufin a baɗinin kenan yal abuna wanda cikin batan su suke ta wasanni ma'ana yadda shagaru ne da kufarhin suke shagaltuwa da kafircin su yau mai da'una ila nari jahannama da'a Allah ya ce za mu sha waccan azaba ne ranar da yi da'una ila hana ranar da ake tunkuta su ake a su ake a su zuwa ina ila nari jahannama zuwa wutar jahannama da an tunkuta wani kurani da yake da wani irin yi ko yawma yi da'una ila nari jahannama da ranar da ake tunkuta su haka ba wanda zai ga abubuwa kuma ya tafi cikin zai rika titi yana dajjan kirewa ko kurkuku za a tura mutum har ba zai kawai ya tafi an zai je inda da Haji zai kan yake to wale mutum ga ta ubangiji ga ta nan yana ganin ta mala'iku za su zo suna baya zan sa mai jiya su sarƙafa mai abin nan ko la'ikila wa aghlala ka sa mashi tarkuna a tsattaure shi sannan a kokole shi a rika tashi yana dakirewa mala'iku suna hankada shi shine yau mai taƙona ila mai jahannama da ranar da kafirai wanda suka shagalci da rayuwa duniyar nan ba a rika tun kuɗa su zuwa wata jahannama tun kuɗa Allah ya tsare mu kun ga ce abin ba babu da yake kenan sai Allah subhanahu wataala ta kana daga ba a wata ayar aka ce yau mutum wato ita ce yau mutum murɗin ranar da wato ainihin sama take tafiya take waye a ranar ne da jura ne kiyama kenan hadihin na yake cikin biya su kafiru a daidai wurin sai a ce masu bayan tun kuɗa su ana tun kuɗa suna ɗakirewa ko za ce wannan fa ita ce hadihin na wannan ita ce wutan nan allafi kuntum biha tukazzibu kuma kasance kuna karyata ta a ina a nan gidan duniya ko a gidan duniya an faɗi wani ce kai haba a kasirin haza an karanta nan ku karanta yadda za a yi masu magana ku ji dan Allah yadda za a ci ga mu kafiri Allah ya tsare mu da kafiri na'am afashirun hada am antum la tubsirun مثلها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون sai a ce masu ga kalmar da za a gaya masu a basirin hada bayan can sun zakire an tunkuɗa su ta ce to hadihin narun lafi kuntun da hatu kajibu wannan ita ce wutar nan da kuka kuna karyata ta kada ake muku bayani ku ji tsoron Allah ku bi Allah kar ku kafirci sai ku karyata wannan ke muku bayani ku karyata Qur'ani da aka saukar ko ku bayan ga musu wannan sai ce musu wata magana ta ta tsika musu bikin malaiku su ce basirun hada wannan ne sihirin yanzu wannan wata ce ki na sihirin ne an faɗi magana ku ce sihiri ne shi mai kasan ku ce mai dan sihiri shi ma Qur'anin ku ce shi ma sihiri ne ko yanzu ga ga ku a cikin cewa a fasihirun haza am antum la tubsiru yanzu wannan to shine sihirin da ake gaya muku shine wannan ko ko ku kun kasance la tubsiru na ba ba ku gani ne yanzu ba ku ganin yanzu ma sihirin kike nan wannan magana da za a gaya musu ba magana ce ta daɗi ba ko magana ce ta a kana tusa musu bakin ciki bayan faɗa musu wannan sai ce islauha ki shige ta ku shige ta ba za su daƙe ba ta ce ita ba ku shige ta kuma sun isa su ne a wannan rana Allah ya kare mu da kafirci sai Allah ya ce a tsaya ga musu magana mara daɗi fasbiru qawla tasbiru ko ku yi hakuri ko ma ku yi hakuri sawa'un alaikum daidai ne akan ku ruwanku ko ku yi hakuri ko kar ku yi magana ta kare yanzu da isa ba kawai inna lillahi wa inna Allah ya kare mu Allah ya kare mu da fushin Allah inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun kai dai ana kasan samu ku ne da annabi kasance kuna aikatawa a duniya na yi ma'anin izgilanci da ƙaryata littafin Allah alƙur'ani da ma bayan Allah mummunan izgilanci to kun ga ayoyin da kuka duba za ku ga cewa kamata ya yi kullum tsakanin da kafiri kai maza maza ka kira shi zuwa ga musulunci shi kaunar shi sai kuma ya zama ba ka ba abinci domin ku ga irin yadda ake bayanin abin da za a yi maka shirya fi gobe kiyama in dai mutum ya mutu yana kafirci bai musulunta ba wallahi wani yana na kan shi ba makawa kuma tun da ga yadda yake kan ajinan ce shi kullum akwai tsakanin mutum yana ciwo na abin da ya damuwa ko mutum ne bai da lafiya ke ce kash ya jiki ya raunin da ka ji Allah ya kawo sauki kai wannan abin da ka faɗa mutum ba magani bane ka ba shi sha amma sai yan jini in sami daɗi daɗi da wani tsare ne amma wani ya ce ce a ah, launin ka ji Allah ya ƙara da wannan da wani ka gaje ji da bambanci ka kai shi ba ba kara maka ce ba amma sai ka ci kama ya ƙara maka a gaba Allah ya ƙara wannan haka za a yi makajirai in aka ɗauka su wuta sai a ɗauko wata magana ya ba su da amfani da musu a kan suna cikin azaba ya suka iya amma sai a ce masu a ku sihirin hausa yanzu su a gida kuke yanzu wannan shi ne sihirin sihirin ne yanzu ke na magana da kuma ta sihiri kuma ba yadda suka iya a sannan bayan gaya musu wannan sannan a tsara gaya musu wata magana shi da za ka ƙara ƙona musu rai an gane da kyau sai a ce masu shin ko kuma a yanzu ma ba ku da basira ne dai a lokacin suna ganin wuta ba ma gani mutum a da Allah ya tsare in ba su sai a kare ta ku shige ta ku kare shiga ciki sannan kuma sai a gaya masa wannan magana masjiru aw la tasjiru a alai ko ku hakuri ko ma kai ku hakuri Allah ya tsare mu duka ɗaya ne saboda ne yin haƙurin naku da rashin in kun yi haƙuri ba za a ji kautan ku ba a sassauta muku azaba mun gane da kyau in kuma kun mayar hankulin to jijiyar da za ku kuje ku wanda yake cikin azaba ya iya ai hakurin azaba zai ta shako to shi yasa a lokacin ba magana na dama cewa Allah ka ji tokon mu a bayan karanta da su za su ce a dawo da su duniya ko marji na na'amal salihan yanzu a mai mu duniya za mu yanki da gari a ai ba mu wani magana ai magana ta kare ai an su lauha da shige ta kyau ita wutar kenan wato fafiru aula ta wani ziru in na masu tujzauna ma kuntum ba da wannan sirri suka ce na innama zauna? abin da yasa aka ce can ko su hakuri ko kafi yanzu da ake ce ma aljaza'u shine abin da kai maka ko kuma da kuma kafirci sun kangare sun zalunci sun fana sun gaba gaba sun cutar da annabawan Allah da manzanni sun cutar da masu wa'azi sai kuma sakamakon da ke wannan shi ne a yi wancan ko su shi ne aka ce inama wancan abin da aka yi muku ba mazalin ta kwaku ba su ji zauna ana sarkin kama maku ne da makuncin samun kasance kuna aikata a duniya ba zalunci ba ne a aikin ku ne aka yi muku sakamako ne wanda ya dace da ku kar ku ɗauka wai yanzu an tattala azaba ne kawai don tsaye maka a ko kuka yi baki ne ba wannan kuma sakamako ne shi ko sakamako ba a kwanza shi Allah alkawarin da ya baya a gashi Allah ya ma ɗan aljanna alkawari ne zai ba su aljanna ba zai ɗaga ba zai ba su zai ma ɗan wuta alkawari na azaba ko da sun yi laki sun kururuwa a ranar inda rakin su zai kira iro abin jinsu ta Allah ba zai tausaya masa ba A ranar tausayi ba na ranar ta kakan kama kowa abin da yi kun gane da kyau in ka tausan kanka da kanka a nan duniya ta da Allah shi nan wani ranar sai ka jin kan Allah tausayin sa shi ce aljanna a nan in ka ki tausan kanka ka zalunci kanka da kanka shi ka jira ki ce musu ne wani kafiruna kuma zalimun kafirai a zalumai ne zalunci su bai ga wani kai ba har kansu zalunta suke inda suna abin da suke su wuta Allah ya kare mu da irin wannan yanayi Allah ya ba mu idan daga sunan za a yi bayanin ta da kare mu da azaba na mai Allah ya ce muttaqina fi في wa na'im hmm. fatina bima جزاهم رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وزوجناهم بحور عين قام الله مدوك كيتشي إن المتقين في جنات ونعيم لكي ما ستحوا ستحوا مكتوب ta ƙwarari ke faɗi ko sai kuma sai ka natsu kaga ya ina kake innal muttaqina lallai masu takawa sun jannatin wa na'im suna cikin aljannai wa na'imin da kuma ni'ima ta ubangiji a wannan rana ta kiyama wa kibina bima atahum rabbuhum suna masu jin daɗi suna masu shagali da jin daɗi da abin da Allah wato ubangijinsu ya ba su wa waqahum rabbuhum azabal jahim kuma ubangijin su ya kare su daga azaban nan ta wutar hin kulu ya ce masu kuci wasu rabu ku sha hani'an hani'an cikin jin daɗi kuna masu majunan ku taya murna domin a ta hani'a shi ne taya murna ta taya ka murna ka taya murna a wannan ranar haka sai Allah ya ce masu kulu wasu rabu hani'an ku ci kuma baki wanda ya ƙi kana tsammanin abin zai kare ba ko shi ne ake faɗi a nan wasu rabo hani an bima kuntum ta su amalun suna kuka kasance kuna aikatawa a cikin duniya kaga su ma dan ta kace masu wato su sakamako ne da ake masu saboda abin da kasance suna a duniya ko abanna su ma ya aljanna haka za a gaya masu su ma su ci su cikin hanyar wato cikin jin daɗi nan da suke juna wannan bima kuntum ta'malu saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya muttaqiina ala surin mutako makufa wato muttaqiina suna masu kashin gida ala surin a kan ji makufa wanda suke jejjere ga sana ko bisa hunkinan ko sannan Allah ya ce wasu wasu zarhun da haurin ainin za mu aura masa mata wanda suke na aljanna wanda suke bi hurin wanda suke farin kidan su wato hur su ne masu fararen ido wurin farin fari wurin bakin baki wurin ita ce haura masu haura ke na mai irin ne sannan ɗayin eh, masu kuma matan masu idanu manya an gane da kyau da zaune da lahun da hurin ɗaya eh ne muka aura musu mata ɗan aljanna na aljanna wanda suke masu farin ido fari wurin bakin baki sannan kuma su manya manyan idan wannan ku duba irin abin da su kuma aka ci gaba su sai kai mu karna ɗan uwa haka qur'ani wa'azin qur'ani yake a gaya mata ga kafirai ga siyatakun su ga komai kuma ga abin da za a yi masa kaciyar da suka yi a duniya ta kafirci na kuma makomar su gobe kiyama ba wanda ya ce tsaye su daga shiga na azab ba su da mai taimako ba su da wani mashikinci ba su da mai daili haka in aka gama kuma sai a zo a sha maka su da kuma da sarkawa mumini bayan Allah salihai wanda su kuma a duniya suka shagalci da bin dokokin Allah sai abin da ake a kaɗa a raya suna nan a kan dindin abin da ake nufi daidai kokarin bin qur'ani da sunna ta hanyar magabata daɗi ba daɗi ana takura masa ana tsanarsu ana tararsu ana wani suna nan da su ne a mutakina an gane da kyau anan wani su ma shi aka ba su na su ainihin bayanin irin abin da za su samu shine Allah ya ce innal mutakina fi jannatin wa na'im su kan masu kasawa? mun ce ka kawa ita ce imtisal awamirillah wasu naji na wazihi kokarin bin dokokin Allah kuma da kuma nisantar hana-hanansa shi shi ta kawa masu wannan sai aka ce kawai fi jannatin suna cikin aljannati mun sashi mun sha tarihi ma'anar janna ba a kiran wuri janna a duniya sai ya haka lambuna kayan marmari abubuwa iri-iri wanda suke ake ci shi ake ci ma janna da larabci har ma malamai lokaci ta kira ni janna saboda zuwa girki haka shi kalmar cikin da ne aka aka tsago sunan wato dare duban dare Ki ba janna laili ko dare in ya tsala din nan gari zai zuwa ko kuma mata aka ji shiru saboda duhun nashi daga nan kuma aka samu sunan aljinnu aljini shi saboda shi ma baya son kusan wani abin da mai tsuya ba a ganin sa an gane ita to aljanna dai wurin da yake da lambuna kayan marmari iri iri lokaci kuma wurin da ake sanka gobe ma a sake sanka ba wurin da in an girbi shi kuma an sake shukawa ba to aljanna ba su da waɗannan kayayyaki ma magana girbi a cikin aljanna kaga kiran ba su dawa kuma masara su ba domin sun shuka su a girbi sai abin da yau yana nan gwargwadon bukatar kawai ko waɗannan abubuwa ne na wahala su suna amfani ƙarfi ne don a sami da za a bauta Allah san ko ba magana bauta ba magana Allah ba magana azumi ba yake sai yunwa talata ta su abu mai ƙarfi duk babu wannan daɗi ne kawai shimfiɗa cikin gidan aljanna gabatar ta yaƙi ce innal muttaqina ko fi jannatin wa na'im kun ga kalmar na'im ba ita aljanna mai jinji amma da aka maimaita wa na'im ne yana cikin aljanna kuma da ni'ima ni'imomi kenan wanda shi ma la ainu ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashari ni'imar da babu wani ido da ya taba ganin kanta duk duniyar nan duk wani inda za ka a ce kaza ke wace ka je ka gano gidaje da ke muke rabi ne duk wani kyanalata za a shirya na nan duniya ba ina na bane haka nan kunnen ka bai taɓa ji ba haka nan zuciyar ma ba za ta taɓa zuwa a ba shi ne a gaya maka nan a to maka da abin kai kwaɗayi ka kai ƙoƙarin wato ainihin zuciyarka ga ɓata kai aikin wannan ta ka ƙara ta ci kwaki hina kwaki hina wato mutalazzi zina kenan fatiha daga fatiha aka samu kwaki hina faki hani mai sai da kayan marmari ke cin faki hani larabci wani ke sai da su tufa su burtukal su ina su waɗannan abubuwan to sai aka faɗa ma aljanna haka faki hina kawai kawai waɗannan abubuwan su suke ce shi mutalazzi da suna shan daɗi da lagwada da waɗannan kayan aljannan sai aka ce jima ko bima a tabu babbahun ɗaya a da abin da ubangijinsu ya ba su a wannan ranar dinan wa waƙarahum rabbuhum azaban jahim da kuma abin da ubangiji ya tsare masa na azaban jahim kun ga wani lokacin ni'ima masu duniyar nan yadda take kana cikin da kuma suka zo ka da masu ciki kana cikin eh, mai gida daɗi da shi kuma kuma lokacin dole ce fito ko wata bukatar kila su fito da shi na cikin kesi abubuwa da ne kila wata bukata kuma ne ta kai cikin rana ya an kofi rana ko wani lokacin yanayi ya canza ana cikin kafin shi a hauka shi wani nema da yaƙi wannan rayuwar duniya kenan ba wani irin yaƙi ne na duniya ƴan uwa ba to wannan cikin aljanna su abu biyu da aka saka su cikin wani abu da ke kawo barazana ita ce mutar jahannama aka kare ta kuma kusa ba su mata Nema ta ta ko ba ta tabbata ba amma sai ke cikin ni'ima kuma kana tsoron barazana da kake cikin ni'ima kujerar mulki kike kana barazanar fatotenuwa za ka tare akwai barazana ki za a yi ku akwai barazana wata ran ba bane ki ni'imar kuma ka tata jin daɗin ta lokaci ma kuruciya ki da waye akwai barazana ki bayana ne na kama ka hari ko babu akwai barazana a ji biyo ran kwatsam za ta yi to su ga ai bai kamata ka shagala da kuruciya kama haka na lafiya kana cikin akwai barazana ta gobe da zuci za a tashi so na nema a nan duk abin da akwai yiwuwar zuci ba wallahi kana na aljanna dan uwa shi kam sai aka nuna an kare su daga wanka mara dadi da kuma mai daɗin suna ci bayan nan sai aka wado wata kalma musamman matasa suna so su ji an magana mata ko sai aka ce bayan wannan sai aka ce wa zawwajnahum bi hurin din wannan shi mataki kullum shi dai yana so ji wa'azin mata yanzu a zai ta buɗe rediyo kullum wa'azin mata aure wa'azin ta kaza saboda shi ne ba za ka yi da kowa ba ba mai ta kai wannan malami ya cika ya cika zafi inda ya wa'azin mata ne kai ya hukuncin kudu ya hukuncin waya ta haila sa ko ya za a yi soyayya kowa yana son ka amma da za ka dawo abin da za ka a yamma wa'azin da za ka sami da shi da tauhidi sai zai kawo mutum tauhidi da imani sai ka je ka sami mata wanda suke masu ɗarki na dinin na ok mun tsara ta yaro ku rubu rabu, kafin wannan ku rubu rabu ku ci kusa za ka hani'a ko hani'an kalmar hane yan uwa muka ce da ta hani'a ne aka sami hani'an akwai zaɓi tun da kuke cin abu a ɗan shaƙi ko ana taya murna ko a duniya haka filin net ne class ne an abin na an ɗan shafi gurmai karatu kuma an gama kuma kan sami da ne wasu kan kuma an haɗu gaskiya ina ɗancin cin abin da ita da ita ne kan baya lokacin da ake ɗan shan wahala da zafi da gwagwarmaya da ko haɗi hadisan to ajiyar na za a yi masu wannan in suka haɗu tsakanin su ce su rika shi suna ta hanyar a tsakanin su da yi wannan da su duniya wata kafa fama ana sanar ku ana taron ku ana ganin ku ne su ba ranar kuma sai a yi kulu wa shirgu hani'a hani'a da jin daɗi nan ba ta tsoron karewa a jin ba ta tsoron lalacewa shi ba ta tsoron wata ran gobe jibi babu wannan da a duniya ce wannan kulu wa shirgu hani'an kusa sha wato muhalli na kuna masu ce junan kumurna lima kuntum ta'malun ko da kuka ce kuna aikatawa a nan duniya a wata ayar wacce suke kama da wannan sai Allah yake ku lo sharbo hari an jima aslaftum fil ayyamin khaliya kuci ku sha hani'an kuna masu cikin hani'an jin daɗi ko masu cin junan ku jima aslaftum saboda an kuka gabatar talafa ba shi su biki nan fil ayyamin khaliya cikin kwanakin nan da suka shuɗe duniya ce kuka ta abin nan to sun wuce yanzu kuma sai jin daɗi kusa malamai ce ta a duniya darul amal wal akhiratu darul jaza duniya gidan aiki lahira gidan sakamako nan ake aiki ake gwagwarmaya a nemi duk bayanin nan da ake maka da ake ana ake neman shi san kuwa magana ne na kawai a fatan kai da sakamako kayi aiki ya zana ga aljanna kayi aiki wuta ga wuce Allah ya kire ba can za ka je wace tsammanin za ka roƙi Allah a wannan sallan azumi kuma a ba ta lafiya an gama an gama daga sadda mutuwa ta zo maka ka ci an gama komai na ka ce wasu ayyuka kadai ki kayi su sarka jariya to shi ke nasa ya ba ta ladan ko kuma kabar ka koyi ilimi ana cikin amfani da shi sai ka ba ta ladan ko kuma kabar sannan ka haifi ɗa ka ba shi tarbiyya ya zama salihi ne maka rubuta kai ka duka da addu'a shi amma ba wannan ba kuma ya rike sai kawai kuma jiran yau shi kiyama za ta tashi sai za a zo a ajin mizani a auna aiki yan aljanna aljanna ya mutu shi kenan kawai a sai ka ga yanzu ne mu ɗin nan da muke numfasa mutuwa mu ba ta zo ba ko ku gobe mu shi bikin sa wanda mutuwa ta shiga ta zo mai shi shi bikin ya gama mu muke da dama mu jawo a dinan ba mu ji mu ji a ce ba na ba mu ji tsoro kawai ba a yanzu ne za mu cike ce mu mu nemi wannan kamar yadda ayoyin nan ga nan suka nuna mana aka ce tufan ko wato a aya gaba kenan ko wani wata rabu ku ci ku sha aka ce an bima kuntum ta'malun da hannun kusance kuna aikatawa a kan gidanku na duniya ku shi ne za ku saka kan shi a can kuma aljanna kar mu fahimci wannan wai aiki ne zai sa haka kamar kai kamar cin ba kawai kauta ce shi aiki sababi ne ka yi aiki da Allah ya ce ka yi to idan kai ci na maka wajen aljanna a baka ita amma ba wai in kayan kuma shi kenan kamar nan kayan wa mutum aiki na dubu goma dole ka dubu goma ya baka ba ka cin sun cikin ba ka aljanna fita ba amma ba a ba shi kyautar ce ga wanda ya bi sababin ba da kyauta shi ne aiki na gari da da aiki na sabo Allah ya samu gani to sai mu gina na kasa din ko eh haka ce mu ta na suna masu kashin gida a cikin da kun san kashin gida yanayi na alamar ne ko a duniya mutum su yana kan kashin gida ai kuma naira ta zauna kuma ko ko kuma mulki ya zauna ko samu hankali ya kwanta sai a ɗan wani ɗan wajen na na da ake sa cikin na gike ko me a ɗan ƙashin gida alamu a kurkurce hankali ce akwai natsuwa akwai jin daɗi babu tashin hankali ba ta tuna amma da jikin yanzu za ka ƙashin gida ƙashin gida za ka samu shi fitinu sun yawa yanzu to su yan aljanna suna yanayin zaman su kenan mutsina wato ainihin suna masu ƙashin gida an gane da kyau a wuraren zaman su cikin aljanna a ina kinan shi jannatin suna masu ƙashin gida cikin aljannai wato ala turunin a kan gadaki a turur shi ne gado aiki nan wato turur tsarir gado aiki nan sururin jankin saki ana gane ana cewa fara'ir shi ma jijiyar jankin sun duk ya zo a cikin lura ta yaraki to suna cikin gida a cikin aljanna a cikin gada jijin sun sai aka ce masu kukan kai ba a ila jan ba a su suna kusa da sashi kamar irin yadda ake jera kushin ɗau dina kushin ciyar ko ga wannan ga wannan wancan suna cesin ɗin wannan wannan suna cesin ɗin haka ɗin aljanna saboda wannan zama ne na jin daɗi irin su za su yi irin su za a yi wasu irin su mutu ya fata Allah ya kama su Allah sai ce ka zawajnahum bi hurin kinin wannan za mu aura masu zawajnahum ma'anar zawaja haɗawa kinai karran namu za mu gwaggwa masu kowane za a ba shi ba da ma magana zama single account nan kana da wasu single matsala ko halin ba a sami su aiki ba a sami aiki ba ne to san babu in dai ka shiga aljanna wani zama ta kashi ta kare za a ba ka yan mata kamar da wasu ayoyi suka zana ko kawai ba a tsaraban kawai su ne haka aka fi ko kawai ba a tsaraban mata ne a tsara juna kana kuma masu cikin ka kai sai kuma kana kaunar ba da nanar duniya nanar duniya ba akrab wanda suke nonon su aka ce tsaye komar su ba wani abu wanda za a ce wancan alama ce ta tsira ta zo shi. wanda za ku yi matan kuma cikin ya zo su, ko nonon ya zide eh? idan ya fara farmawa su baya zo su wajen babu wannan su kawai ba a tsara ba yan mata ne tsara kun juna wanda a nan duniya da wahala ka iya auren mata tare juna. shekarun ta daya tsawon ta daya ta daya waye din ta daya ko da wata ta yi wata mutum ta riga wata ko da ma ce ta yi ta kila wata ta yi wata tsawo wata ta yi wata baki ta yi wata baki da dai sauran wata ta yi wata baki bayan da za a yi su zama iri ɗaya duk kuma wannan na aljanna suna aljanna an siffanta su da duk siffar da aka yi su gani sama ce siffar ta kyau da shi ne aka ya aka ɗauko aka ya go biyu siffofin aka faɗi a nan wani wanda na hun ai karan na hun da muka ba masu da matan da suke horon ilin horon ilin mace wacce take horon ainihin gidan fari sannan kuma wurin fari kenan na kewaye wurin kan baki sannan kuma irin ɗin mai manyan idanu idan mace ce ƙananan idanu in taba bai kyau ba kina haka kuma ya ki da in ta bai kai kyau ba idan bakin kuma ya zama wani kamar irin na turawa din na haka wani kamar idan akwai akwai bayan wani to sai dai akwai halitta ta ubangiji ko Allah yakan yi halitta ce da yake ba ina yin ne wani matan da kuma haka Allah ya halitta su kuma a ce za a kame su ba a'a a nan duniya kenan ko duniya ta sami mace ba ta da ko tana da jankinan ko ba ta da sau amma kuma tana da ne kan gabi. da kuma ta ce kan hali ya shi kan fuska domin ga mai kyawun fuska ita kuma kila ba ta da kyan hali ko wanda ma wasu malaman masana bincike kan tabi'a ta dan adam suke ce da wahala mace ce kyau mace same su ta iya tarere mijinta za ka tafi da wani izza izza da buwa da buwa da nuna cika da kafafa da alfahari da can nata to sai da mijin shi ya kwantar da kai na hakuri tun da ce yake so ko ba ka bane sai ka ji mace kai a can da ku a jefa kun ta kaga alaji mace ina ta jiya shi kamar irin shi a ta ba za ta jiya shi da kyau shi ko haka kuma su masana ɗabi'a na ɗan na mata suka ce mace duk ta ya sauka ƙasa to kuma za ta gani an sa masa kokarin sanin halayyar miji da cin kimasa yasa sai ka ga mace a wurin mijinta ita kuma ana ga kamar ba ta da shi kuma yana da daɗin zama da kayansa saboda ne saboda wanda ya kuma ta da shi gwalin kuma da alfahari da shi sai ga gidda za ta mai ya shi daɗi shi take ke mai ku kada shi ga kyau a nan duniya shi da kaɗai ake kallo ban za a yi aure sa da jin sunan sunan bai ce a kan kyau ba cewa ya ɗaya ka da za ki na aure ka da ma'aurata a gudu bari ya daka hanga ne da kyau to amma sai ake sauna cikin ita janna ba haka take ba za ta zama mai kyau din sau na ƙarshe wanda babu irin shi a duniya sannan kuma ga kyawun halittu sannan kuma abin ya tafi a kan mace mai kyau a duniya kuma ta ke ci bisa idan bara fuska ce a kusa da za ta iya samu cewa idan gida ne a kusa da za ta je su bai su zo idan nono ne zai su bai samu ke ba wucin jiri ya fara shi tunan kuma ta zama mai a fara jin ji tausan juna a zauna lafiya ko wanda duniya kinan su kuna aljanna ba haka suke ba in ka ɗauki ayoyin da suke bayanin matan aljanna haka ce wato azwajin mutahhar mata ne masu ƙarfi ba sa haila ba sa al'ada balle a ce wani jini na rashin lafiya kullum cikin tsarki suke sannan duk wani abu da wai mace take na wani alamar ke wayi ke wasu da shi kullum cikin ajinnan suke a masu hidima da za ki kama su haka za a ba ɗan aljanna Allah ya ba mu su ya kamata ki kwaɗayi da muka ji wasu yadda za a yi ma'yan wasu da azaba da abin da nisanta wannan kuma da muke ji su kuma na ɗan aljanna da irin abin da za a yi masa shi ne kwaɗayi Allah ya samu na cikin wanda za a ba irin waɗannan ni'imomi din to ayar nan ta gaba ina jan muka shige ta za ta ɗauka mana ɗan lokaci ba mai rage mu bar lokacin tambayoyi a yi ma da kuma baki muhimmiya wacce ba mara kyau ba sai mu ɗan ba da dama da mu cika mu a nan wani za mu sa insha Allah sai ainihin darasi na gaba sai mu tsoron Allah ya kama da yadda. نعم تقول متجه حرام لما الخمر والميسر والانصاب والاظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فكان الله يكفي بزيع تكاتا انما الخمر والميسر والانصاب حركه ابن الجنان انصاب والأظلام سنة والأنصاب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تصور حتى كيف حرام الشيء يبقى الخلطة وانا سكت سنة انسا تكي وقلت الله انا حرام الشيء انسا الشيطان وانا كبر سنة هي وانا بياني انسا ورات يا شو ina uh, kuma da ne maka tsarin bayani dangane da sanadiyya da izala da kuma kuma inda ake so a fahimta ma ta ce salaf inda ya rarraba salafiya kamar da ya faɗi su ne wanda ke jingina kan su ga wato magabata salafus salih wanda ya zo cili ta tafai su ne ake nufin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina kuma su kokarin aikin da suke na ibada na musulunci yayi kama da irin na sahabbai da tabi'i da tabi'u tabi'ina su ake kira salafiya ko kuma salafiyun an gane wanda cikin suna cikin kalmar da yau kafirai ce yaƙa su ce usuliyun ko islamiyun ko salafiyun to sannan yake shi ne na biyu sunna kai izala ko to izala ita kuma ƙungiyar ce lokacin da Allah ji kamala abakar gumi na ɗaya ci dare ya fara da kawarsa wannan wacce ran na muke dan ta da karin dawo da mutane kan fahimtar ƙur'ani da sunna sai su fahimtar wasa su ne talafin bar wani abu da aka zo da shi sabo da sunan sufanci kalmar tufanci ta za shi a abin da ke su dai akwai ma'anar tufanci mai kyau akwai mara kyau to mara kyau yake magana wasu ke sun zama bayani da ne tufanci din detail muna magana akan cewa mutane sun zo suna rikon ɗariƙu daban-daban wannan yana ɗarika kaza wani yana kaza wani yana kaza kuma ɗarika wani wuri za a ba mutum cewa duk mai yin shi to zai sami ceton shi shehin wannan ɗarika da aka kai aka gudu da mu gari ne an gane da kyau wannan shine malamin? a'a kawai dai da komai jiki akwai na manzo sallallahu alaihi wasallam koma kan shine asali an gane da kyau a riƙe hanyar Allah da ta manzo shine wannan yana wannan wa'azin yana yana yana kama almajirai bangarori daban-daban kasancewar shi ya yi karatu na addini da na zamani ya yi aiki daban-daban har ya ci cikin alƙalin alƙali na jihohin arewa gabaki da wannan ya sa karatun da ya yi na boko ya haɗa ya sa 'yan boko suna sha'awar shi masu makamai da daban wanda suke soja oh, police ne masturbation custom dai masu wani kamara haka nan yan boko masu aikin ofis da masu aikin kamfani da wane ne duk cikin sauraron a wajen wannan sauraron da gaske sa ka sami shek ismaila idan shi yana soja lokacin yana kaduna yana zuwa yana saurari karatun malam kuma dama can malami ne a haka ya shiga soja saboda ta tsaye fahimci ya kamata a yi ta ƙauyuka da jiruru da kana wa'azi na yaɗa irin wannan manufar kamalan nan an gane da kyau cikin guni na jita kama maye cin aka shi wata unguwa na cin wata badarawa a kaduna Kuna irin wannan wa'azin nan unguwa ta taso irin wannan masu harikar suka kashe wani ana cin malam musa kashin da aka shi ne malam ya ce to za abin da za a yi jikin kungiya kungiya a yi mata rijista ya mata komai gwamnati ta san da ku in za ku fita ku dukkan shiga ku samar da yan agaji tare da ku duk sanarwa duk aljihar yawa yadda za ku mu kai ku sanar da yan su da ka'ida ta ƙasa tunda su aka ba tsaro na ƙasa shi ke na wannan shi ne to sun kika je duka sa masa suna izalatul bid'a izalatul bid'a kawai a ce wani ya mai gusar da bid'a suka kawo malam su ga mai ci to an ci ko kare a ce wani ta masa sannan zalatul bid'a wa ya ta masa sannan jama'atu zalatul bid'a ko ya ta masa sannan jama'a mai kokarin gudun bid'a mai kai da sannan kenan ku sa masa wannan suna ana cikin biya ba ma ji ta kuma ya ta ne a je a fita a sanar baya wa'azi da matan da ma'aikata ne ke biyan boko ko a asabar lahadi da suka sa wa'azi a yi ma'aikin shi da yake ke iya zuwa ko lahadi shi da yake ke iya zuwa da na ungumi da na ƙauyuka da na garuruwa har da kai kai abu na fata yana fata shi kuma ne yana kyantarwa yana rubutun sana haka hada abin biyu ta wannan yake tafiya da ake yi na ƙoƙarin a nuna ma mutane su bar abin da bai dace ba na da'a da al'adu da gargajiyanci da tantatanci sannan su dawo su rike abin da yake shi ne kunna a san lokaci a cikin da yawa barka da su buru su laya barka da irin malamai na ajin nan sai aka yi kwansanci ta yi rauna wa'azi. a nisanci guraye layu da waye bokaye da yan mobi sannan su kuma malamai na tarika wanda su karin su ce a jishe wannan sannan za a sami rahama an ba su to shi ma ake ta nuna ba haka ba ne da aka karfi talibi za a nuna mai jiya ga malami da dan ya so da ya fita ga kai ba duk ma abin da malami ya faɗi ko da zai kuskure ba zai tambaya ba zai ce na'am amna. a cikin wa'azin da ake ce aka tawar da mutane kai malamin ya faɗi dai a in ya yi kuskure da hali a gyara mai in ya ce talibi da kuskuren amma shi malami ba ma'asumi ba annabi ba ne zai iya daidai zai ke kuskure wannan shi da ke ce ce ta shiga cikin kanta matafa har ake gani cewa yanzu za a bauta ma Allah ta koyo Qur'ani da Sunna ta fahimtar magabata su ne salafin ba sai an yi wani biye biye ba sai tsaye kawai ka kuji ki zo. ka kuji sunna shi ta hanyar abin da aka koya maka wancan biye biye shehi in ga Allah ka bi shehi sun ya mutu da mai addu'a Allah ya gafarta mashi kuma ana ta shi ba ma nema mai gafara da ma shi an gafarta mai shi ne ma zai gafarta ma su ko ka jani shi kawai amma dai abin da muka sani tun daga kan abu wata Allah ya kara masa yarda da aka yi mai bishara ma da aljanna an yi mai addu'a ko dai su haɓa yana ta Allah ya kara masa yarda to shi kawai matsayin wani aban kasa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin wanda zai iya jini da kuskure wanda ko suka fi daidai a ciki su ne sahabbai to da su zamu koyi shi yasa na bi ta alaikum da sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin na mahdiyyin min ba'd an gane da kyau sai mu tafi magana sunna sunna da ake ce mai ce sunna sunna shine ita ce jin abin da annabi ya zo da ke sau da kafa a cikin dukkan abubuwan na rayuwa wanda suke na ibada banda wanda suke mu'amala ne haji zai istihaji an fahimta da kyau sunna kenan a ma'anarta na mahangar addini ba ta harshe ba na ce sunna wato ainihin tarika kenan hanya an gane da kyau to ma'anarta sunna shi ne kokarin koyi da annabi ya aikata a aikace ko ya faɗi sunan addini an gane da kyau so wanda ake ce ma ahlus sunna wal jama'a su ne wanda suke lokacin imam ahmad Allah ya masa rahama a cikin shi abubuwa suka fara suka karewa suka fara lalacewa aka sami mu'tazila hawari murji'a jabariya qadariya ya ya ya waɗannan jirgirkoki ne da suke da wasu haƙa'i kujerar kujerar da suka zaɓa mafahimtar sahabai da tabi'i da tabi'u tabi'i ne Bangare da kyau bangare bangaren mahalici sifofin Allah suke tawili suke fassara sifofin Allah ba yadda annabi ya fassara masa abu ba ya sabu suka fassara masa da ba an gane haka zo don gane da aiki cewa aikin da za ka yi a ce maka kai kajiri ne ko kuma kana nan cikin musulunci na ma ka ta samu karɓani ta yi saƙo sunan ka kajiri kawai wasu cewa kana da wata masu wata masu tsakiya sai ba tajiri ba sai ba mumini ba to duk irin waɗannan a akidi da aka daɗe da samun su da tafiya ta taho sai aka zo aka ci a sa su wanda suke ƙoƙarin komai a irin na sahabbai ya da kan ne ta zo ta bi na suna su ma malik a daina jin waɗannan akidi kuna ganewa ba aiki kuma a yi yadda annabi ya koyar ba yadda a kusa da aka zuwa aka sami kuma a ihu aka shigo da abubuwa na son zuciya sai a bar hadisi sai a zo a yi ta fi ihu da ta saba ma hadisin a misali duka kirji a hannu annabi ya ce a cikin hadisi ingantacce mu a annabawa ba mu taɓa Allah muka fita mu ba sai dai mu ɗauki hannun hagu mu tsora kan kirji na dama a kan hagu shi ne wata ainihin wazo kenan ko kuma abubu shi ne a rike hannun hagu da hannun dama a rike shaka haka abubu ko kuma wazo ku kora hannun haka yake kakaf su annaba su suke duka suke ta ba na da yake da hannu ya zo a mazaba a ce mazaba malikiya shi ba don mali a malikiya a ce wai ba ta sallah ta hannun sa ba. to kaga nan a wurin ahalin sunna sai ce su fa ba ni hadisi yake ba yadda za a ga hadisi sai ya ta rike hannu sannan a abuwa kuma a ce zaki a ciki nan Allah ya kai imamu da Cin ma shi ya faɗi shi fa ba ni ba matakin sa bai kai na sabbi ba har ya da magana annabi ta yi ba shi ya faɗi ba jinjina mai akai ta yi shi ya faɗi bai ga hadisan ba shi sai ka ba shi ilimi ka bar shi da girman da kimar da Allah ba shi sai ka tala wannan ra'ayin sai ka zuka da hadisi an gane da shi ɗaya eh, wannan misali ce ne mana suna nan da yawan cikin fikihu abubuwa wanda suke da sunan fikihu sai aka je su a aji hadisi a yaki da shi ire-iren waɗannan su ahalin sun sai su ce a'a mu ba za mu ji hanyoyin sannan girkukin sama ba kuma za mu zo mu ji fikihu a matansa ba ta wani ra'ayi na malamin bidiyo ya dace da hadisi muna kai in ya kauce ma hadisi shi ke yake mutum shi ta yi shi malamin da aka bi na masu ba magana shi ba shi, ta yi in ma shi ya faɗi ba shi ne ba domin dukkan kuma malaman mazhaban sun ce idan sahal hadisi fa kuma masahi idan hadisi ya inganta to shi ta hanya ta dukkan su kuma sun ce kullu yau qad wa yuraddu dan qawlihi illa sahibu hadha al kamar imam mali har da yake faɗin ya karatu imam zarar hijira a masallacin annabi a rauna ne na nan ne majalisun imam mali shi ya karatu ya karatu cewa ta jikka mu muna magana shi akwai ɗaukar wata ajewa kuma abincin wani kwanan sai nuna kabarin mai zuwa saboda haka ainihin saboda haka kunga wannan magana da suke suna da uzuri kuma su ba su gina wani suka ci ra'ayinsa ba ko da ra'ayin da saba mahaji to shine ahadin sunna wal jama'a kenan to mu dawo wana da galabe da muka ji tun mu tattara da cewa dan izala dan izala da ke dan ahalin sunna da ke dan hajjiya dukkan akwai inda suka ku ko faru da akwai inda suka rabu a ina suka ku kan sa abu guda ne gaba ɗayan su abin da suke so kowa ya koma ya rike qur'ani da sunna kowa in zai koyi ya koyi da sahabbai ya koyi da manzo ya koyi da sahabbansu da tabi'ai da tabi'ai tabi'ina addinin kan za ka bauta ma Allah da shi ka koyi shi wurin wa'ansa duk abin da ake nufi na wannan suna ne al'ibiratu bil mu'taqadi la bil musammaya abin da ake la'akari da shi ne kudirin kake kai zalan da kudurci tauhidi sunna akida ta magabata uku bid'a to ko ka kana dubu kana ta akida izalan da kariya kike ka saba ma manufa haka nan dan ahlus sunna ne kudirin ka tauhidi ta tace sunna garai garai da sauran wannan ku kai ahli sunna ne kuma su hanyar shi dai kace shi dai dan izala ne ko da ba ku yi rakan dan izala ba an gane da cewa amma ko ka halitta ni halin su da ne wa jama'a amma ka kuce mu wannan da kana da da cewa idan mutum ya je ya kafiri ne don mutum ya je kaza kafiri ne ga ka kauce mu hanya magabata kana da ka waye matafiya ta musulunci da ake yi ka kajirta wancan ka koru wancan ka ci ya ce kai kai to duk ka kauci da a ta sunna har yau ba daidai ba haka idan ce kai ne na uku talafi gano ba ka kullum kai koyo da magabata idan ka kwana faɗi in ba da sunan kake ba kan zuciya ka kake ji wannan ba zai amfani ka ba shi yasa su ma yan bida'a da kashe-kashen su da suke wanda ba za su shigo ba kuma al'ibaratu bil mu'taqadi la bil musamman zai wata tarika da mutum da yake in dai ya kauce ma ya magabatan can ko da ya kwalita shi ahli sunna ne yana nan ba a sunna ba inda aqida shi da abin da yake aikin shi na ibada ba da kirki da wani daban ke koyi shi ma ya kauce da sunan ɗariƙa da ya ba kan shi da abin da yake duk zai je ɗaya ne kuma su ka kawo rikici cikin al'umma musulmi suka kawo rauni da dukkan musulmi a kan abin da ba ta ke da mun sami ci gaba da mun sami ɗaukaka da aran da wasu na kusa mana hanci ba Allah ya sa mu gani ina ganin a yi haƙuri mun ɗan fara bayani. saboda akwai matasa a cikin wanda yanzu suka ɗan fara fahimtar karatun akwai matasa da ake cusa masu wani bayani a hargitse a bai da an ce ɗan kizala kirki cikin sarama da an ce ɗan ahalin sunna da an ce ɗan salafiya ce shi yasa na ɗan fara da bayani a takaice in kana neman bayani sai akwai rubutu a kai da aka yi da tarihi da definition ɗin kowane da komai ka je ka karanta ka ka ƙari ɗan uwa amma matasa mu zama duk abin da muke manufan mu mu ce mu bauta ma Allah bisa koyar manzo sallallahu alaihi wasallam bisa Allah ya ce annabi ya ce bisa fahimtar magabatan ne kuma ka rika wannan shi kenan inda aka saka masa suna ka rabu da su su kanka ake da shi zagin ka ake da shi ki kyale shi kawai kai dai manufa ka ce ga abin da kake a kai kuma kai kake so Allah ya kira ka an gane da kyau ko ba zama za kake na cewa ni ba dan izala bane ni ba dan ahli sunna bane ni ba a to wannan din ne ne ne kai so kake kai mai kokarin Qur'ani da sunna ne duka fahimta sahabbai kenan kana gudun wannan ko ko za ka fahimci kanka cikin waɗannan dan dai a jike ne to ai hakuri mun tsaya sa da sauran tambayoyi da sauran bayanai duka mun ne kuma sai dai Allah ba mu lada amin ne ku sai Allah ya ho sama Allah ya mana tarayya cikin lada wannan wannan wata mai albarka mai alfarma Allah hada mu da alkhairin cikin masu neman addu'o'i da alkhairai da abinnan Allah ka ji mu sanin bukatun Allah ka biya mu kawo bukatun sanne ba za mu daina addu'a ba mu ma bukata ne kuma Allah yana fushi da wanda ya daina roƙon shi Allah ba za mu daina roƙon ka ba muna roƙon ka kai cikin roƙon ka kuma kake karba addu'a mai addu'a kuma jin mu ka san bukatun ya Allah ka jiya mana Allah ka yassare mana ka buɗa mana Allah ka fahimci da wannan al'umma a jinin ka Allah ka fahimci mu kan dide mana da san mu iyalan mu da matan mu da zuri'an mu da uwan mu da mu duka hanya bare da Allah Allahumma bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu